شيئا هما سببا نجاة فحبذا سببان ورسوله فهو المطاع وقوله المعقول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي وذي إيمان من قال قولا غيره قمنا له قمنا على أقواله بالصبر والميزان إن وافقت قول الرسول وحكمه الرؤوس ستشالك سيجان أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان منه الإنسان أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني إيش الله تبارك وتعالى عبادته في مسألة Mana sa ne bil amri ainihin da umarnin da ibada yi masa da'a da umarnin da yi tun da kare masu mutum da'a da abin da bai saka ba bai zama da'a da shi la bi hawan fosi ba da son ainihin rai ba da abin da rayuka ke so ba ba da hawa ba hmm. fa zaka lishaitan bautan Allah da hawa na shaitan ne أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذت سببان من غير إشراك به باتاني دا أنها لا شيء دا واني بولين دا أنا هل ذاك دا ذا الله شيء كده ذاك ولا ذاك حق أدوني أشكنا وألا دا أكنا وبنك دا آه Allah kaɗai za ka wata a haƙƙinsa bai kama da na ka ba haƙƙinka bai kama da ne da na manzon Allah ba غير ishirakin به shay'an, غير ishirakin ainihin bihi shay'an. wannan umarni babu shirka ko ma sababan najati suna dalilin tsira fa habbata sababani kai ma da lada ina dalilai guda biyu sun yi wa rasuluhu فهو المطاع وقوله المعقول إذ هو صاحب البرهان ورسوله من ظنفع من ظنفع الله فهو المطاع شيء مطاع وقوله المعقول مغانا فأكي غاني وأكي ريكي إذا هو صاحب البرهان ده شيء نكريكي ده هجة من زعل فهو المطاع وقول الرسول المعقول إذا هو صاحب البرهان والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي عقل وفي إيمان والأمر من الرسول أمرني بجمع الله الحتم دولني in annabi ke yi kaza dole kai kawai ba zabi manzo Allah da zai maka yi kaza ba yi nafila kafin azhar ka ce a matsayin ne a matsayin farila ko matsayin sunna ko matsayin mustahabi ko a matsayin wane ne shi ce kai kai kawai abin da kake nema ka sani shi yace aka ce eh shi yace to yi wannan dole ne kai kawai wannan a taimaka farilla da sunna mustahabi a wajen mutane ne in an kalli irin wannan aiki yadda annabi ya zo da shi dole ne idan mutum bai shi ba bai da addini wannan abin da annabi ya faɗi kai yana san abin ne yana maimaita shi amma ba dole ne ba wannan aiki matsayinsa sunna ne a wurinmu ne nan wannan abu annabi na son ya sa eh wannan abun na da yake mustahabi ne ko kuma wannan abun rajiba ne min raga'ibi to amma ne za ku amma idan annabi ce yi sallah a biyu kafin alfijiri ya kullo ba ka tambaya farilla ko sunna ko wartar jibi ko menene ba ka tambaya wannan wani taimako ne da malamai suka yi mana ta inda ilmuka muka bar abu mai yi dama in babba ne da tsakatsake su ne suka tace suka sake suke kanta da ɗalibansu wal amru min hul hatimu la ta tsaira fihi babu zaɗi a cikin cikinsa inda fi akali amma wurin mai hankali ba wurin imani wurin mai imani kai tafi ka da yawa alwala ni ta nan ko lan gaira ko inna ala shi أقواله wal والميزان من qala قولا duk wani wanda yi magana daga cikin malamai ko kowaye gairahu wanda ba magana manzon Allah ba ko to abin da zamu yi yanzu a kai umna ainihin bisabari ala aqwalihi sai mu tsaya mu yi bincike akan maganar shi in an ce asabaru ka bincika asalin abu da ina za shi me yake alaƙa da shi mai yake alaƙa saboda zai wanda kwasa ne to saboda haka nan sai mu tsaya mu yi bincike akan maganarsa wal ne mu tsora maganarsa a kan budu? in yi hau kan mudun can na annabi muka ga yana da alaƙa da maganar annabi shi kenan in wafakat haular rasuli wa hukumahu in yi daidai da maganan annabi da hukuncin annabi fa'ala ru'usi ai tushalu tushalu ala ra'osi wannan magana sai a lullaba ta a watsa wa kai ita kattija ne kaman hula ne an kobe ta yi kobe yaya in kobe aka ce maka ga kobe ka duba ta aka karya maka ita sai idan igala sai kai sau da kana yan da magana magana malam wane ka duba ka duba sai ga ta yi daidai da aya ta yi daidai da hadisin manzon Allah ta yi daidai da abin da annabi ke so sai ne su sharu kawai tattija ne kamar hula ne ta yi hula sai kafawa au khalafat hadara datnaha ala man qalaha man kana min insani au mai ka au kana fa ko wannan maganan nashi da muka duba muka duba sai mu ga ai ta yi karo da maganan annabi khalafa ko hada radadnaha wannan magana sai mu mayar da ita alaman kalaha akan wanda ya faɗe ta haka inda ka kai da kawata mauludi ka gama muka duba muka je muka samu ga lamarin da aka ce da rike kayanka kai da aka yi sa Allah ya baka lada amma mu ba za mu yi ba alal akalli man kana min insanin kowane ne shi kuwa daga cikin mutanen duniya askalat anna عنا توقفنا ولم نجزم bila ilmin wala burhani aw askalat anna ko wannan magana ta shi ya likitan da mu mu mun auna magana mun auna magana ba mu ga dalili ba tawaqqafna walam najazim ba za mu rike ta ba bila ilmi ba da ilimi ba eh ba ta muna da hujja ba wala burhan hadha alladhi adda ilayhi ilmuna وبه ندين الله كل هذا الذي أدى علمنا إليه wannan maganar da muka faɗi shine ilimin mu nan muka tsaya wannan ita ce matsayin mu wa bihi nadinullah kuma da wannan za mu ci gaba da da'awa Allah da'awa ne kauluhu kai da kun san za a kare ku ce a bashi haka